وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أن قوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da jinjina da yabo sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan ɗaya daga cikin gidajensa a ban ƙasa a wannan gari na Zariya kuma unguwar tudun jiko yau muna safiyar ranar litini biyu ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1438 daidai da in ban kuskure ba 26 ne yau ga watan shida shekara ta 2017 ina fata haka ne ko shakka babu irin wannan haduwa ko ba za a ce komai ba ba karamin alkhairi bane ga al'umma kuma ba karamin tasiri yake da shi wurin karfafan juna ba wurin abin da ya shafi kira zuwa ga Allah ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya azurta ni daga gamtakatar wurin faɗin dukkan abin da zai amfani ne amfane ku duniyar mu da lahiran. Allah ta'ala nisanta mu da faɗin dukkan wani abin da ba zai zamto mana abin alasan barka ba ranar alkiyama ina miƙa godiya ga dukkanin iyaye da malamai da 'yan uwa da suka yi iya ƙoƙarin ganin cewa an haɗa wannan zama ina fata Allah ya saka mu kowa da alkhairi duba da yanayin lokacinmu kuma matashiyar da aka bayar matashiya ce wanda take da faɗi kwarai da gaske don musamman shi kansa intanet kaɗai aka ce a yi magana kansa ba tare da an kebance wani wuri ba to gaskiya lokaci ba zai ba da dama a karkada komai a cikinsa ba to amma alhamdulillahi matashiyar da aka ba da dama mai magana a kai shine hanyoyin sadarwa na intanet da mummunan tasirinsu wannan kalmar ta mummuna na ji ta fita a cikin naku <laughs> gabatar wanda kuka yi da mummunan tasirinsu wajen tarbiyyar al'umma musulmi alal hakika wannan maudu'i maudu'i ne da aka yi tunani kwarai daga gaske ganin dacewan ya zamto an yi magana a kan shi saboda al'amarin intanet a yau wani al'amari ne wanda yake da kaifi biyu kuma dukkanin kaifin ba mai sauki a ciki duk ta inda mutum ya ɗauke shi to bai da tsaka-tsaki a ƙurewa yake in dai amfani ne to dakatar da amfanin yana amsa suna amfani idan kuma cutarwa ne da sharri to shi ma fitina ne da sharri mai tsananin gaske da yake yaɗawa a cikin al'umma in muka ce intanet za mu yi magana a kai maganan za ce faɗin da lokacinmu ba zai gamsar da mu mu samu manufar da aka tara taron domin sa ba su a karkashin intanet din za mu baiwa bangaren abin da ya safi social network muhimmanci wanda su ne ya kusan sun zama hantsi ya gidan kowa suna mu'amala da rayuwar mu kwarai da gaske waɗannan kafafe da ake da su na social media da sauransu me ake nufi da su wasu hanyoyi ne da ake amfani da su wurin ba da sako ko karɓar shi sawa'un ta hanyar rubutu ko ta magana ko ta hoto ko duk hada duka rubutun da hoto mai motsi da sauransu da sauti to dukkanin wannan al'amari da yake gudana su ne abin da ake kallon samu matsayin abubuwa da suka shafi intanet da social network idan muka kalli wannan al'amarin za mu cewa wani abu ne wanda a musulunci zai iya amfanarwa sannan kuma a musulunci zai iya cutarwa duk da hasali wanda su suka kirkire shi farko sun yi shi ne saboda tsaro na yaƙi da suke da sauransu musamman na ƙasa da ƙasa sun fare shi ta hanyar da za a tura sojoji su je yaƙi wani lokaci a kashe su kuma a iya gane sirrin ƙasar tunda za ka je yaƙi za a zauna a tsara ga abin da za ku yi in an kashe sojoji sai a tsinci sirrin kasa wanda suke tafe da shi na yaƙi daga nan su kuma sai a yi wanda da aka kashe din kaima kasar su illa to da aka suke tunanin ya za su sauƙaƙe wannan cutarwa da ga to gara ka je sai a rinka turo saƙon ta wata kafa wanda ba zai yi wani iya samun daman cimma wannan sirrin da aka turo ba a wannan lokaci kusan duk intanet yana da tsaro wanda ba kowa ke iya shiga ba sai abin da ya shafi jami'an tsaro ko musamman wanda suke sojoji mayaka da sauransu daga bisani 'yan kasuwa suka ga cewa ba ai wannan wata hanya ce ta sauƙaƙe kasuwancinsu tunda yanzu da in za ka lagos kwana nawa kake a hanya ba ma ka iya sanin abin da za ka siyowa akwai ko babu har sai ka je kila kuma ka je ka tar da babu ga cin lokaci ga kashe kuɗi ga rashin biyan bukata da suka ga to in an haka su ma ai za su amfana to daga lokacin da 'yan kasuwa suka yi karfi a cikin harkan sai zamto shi kuma babu tsaro kowa na iya abin da ya so gwargwadon iyawa da shi haka abu ya dinga girmama ba tarihi nake so mu yi ba dan ina so mu je kan asalin abin da ya haɗa shin shimfiɗa ne a takaice wannan ya sanya daga baya kowa sai ya zo yana amfani da shi gwargwadon manufansa kenan ashe wannan na nuna cewa duk waɗannan kafafe da muke da su illansu ne mai amfani da su din ba su a karan kansu ba don su ba su komai sai abin da ka sa su so da wannan ya sa aka ga dacewan a haɗa wannan matsaya saboda al'amarin tarbiyya a cikin addinin musulunci ba ƙarami ba ne al'amarin tarbiyya da haɗuwan al'umma da ganin ta ci gaba abu ne wanda musulunci bai sake da shi ba a tarihin musulunci dukkanin mu mun san wannan nasoshi na alkur'ani da dama sun magana a kai na daga cikin tarbiyyar da Allah ke son mu da shi haduwan zukata da haduwan kan al'umma don cimma manufanta Allah ta'ala na cewa fala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hakum to duk waɗannan tababe za mu ji suna da gudunmuwa wurin ruguza wannan haraduwan kai ko ba su da shi Allah ta'ala ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma'annafa bai na ma'ana Allah na son ya ga haɗuwan kan mutane tun daga shi har yana alfahari da shi a matsayin wani aiki da ya mana na gata abu na farko farko da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mutukar muhimmanci lokacin da ya shigo garin madina kamar yadda kuka sani shine haɗa yan uwantaka na addini a tsakanin sahabbansa to duk waɗannan zuwan kafafe su ma za mu ji irin tasirinsu shin sun dore sun dogar da wannan tarbiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya doro mu akan sa koko an samu kun haka wannan yana daga cikin abin da na san ku da ku za ku iya ba ku amsa a bangarori da daman gaske to saboda haka ne yan uwa musulmi daga cikin abin da za mu kalle su shine amfani da waɗannan kafafe na sadarwa a zuwa wannan lokaci kusan ana samun tsaruruwan shafukan zumunci wanda suke ɗauke da abubuwan ci gaba kuma suke sabunta salo a cikin al'umma a wurin mu'amalarsu ta yadda mutum na iya riskan mutumin da inda baicin irin waɗannan ba zai taɓa iya riskansa ba ko dai saboda nisan wuri ko saboda matakai waɗanda shi ba zai iya cika su ba ballanta na ya riske wannan mutumin da yake so ya riske shi dan daga cikin abin da ya taimaka wurin rusa tarbiyyar da za mu zo kansu shine samun dama ta kai tsaye da dukkan wani mutum kusan wanda ba ka tsammani babu wani abu na protocol ko wani abu na da zai sha makance tsakaninka da wani wanda kake da alaka da shi ta abin da ya shafi a waɗannan kafafe ɗin har sai idan shi ne ya ki haka ɗin ta wata hanya ta daban don haka nan wannan na daga cikin abubuwan da suka yadu a cikinmu kuma an samu ƙididdiga ƙididdiga da aka fitar ƙarƙashin wannan kafa ta intanet mai suna brandwatch.com a shekaran da ya wuce 2016 sun tabbatar da cewa mutanen da suke amfani da intanet a duniya mutum biliyan ɗaya ne da ɗigo bakwai a bara kenan kaga a bana kuma ba su fitar wace karshen shekara Allah kaɗai ya san nawa ake da mutum biliyan ɗaya da ɗigo bakwai sannan waɗanda suke yin facebook a cikinsu waɗannan shafukan zumunta suna da ƙididdiga mutum biliyan ɗaya ne da ɗigo ɗaya to ka duba malamai na cewa a duniya akwai ƙasan da ke da yawan waɗannan adadin kuwa akwai ƙasan da ke da mutane biliyan ɗaya da ɗigo wani abu china sun kai ko 1.3 to kaga in an ce wan masu yin intanet ne duka babu kasar da za ta iya daukar su kenan a ban kasa to shi kaga abu ne wanda yake da daura kai kwarai da gaske kuma abu ne wanda dole kai da zai iya yin tasiri a cikin abin da ya shafi rayuwar al'umma su kamar inda na yi shimfiɗa a taƙaice a baya waɗannan kafafe sun ba da dama na zuwa kusa da wasu abubuwa ko wasu mutane waɗanda a baya ba a samun haka daga cikin ƙaramin misali littafin da kila da sai ka yi asusu kamar za ka auri budurwa yadda kake tara kuɗin akwati haka za ka tara kuɗin siyan littafi don sai a baka shi a takaice a cikin wani yanayi da naira ɗari biyar ma sai ba ka daman karanta shi da leƙa abinda da da ba za ka iya leƙowa a cikin sa sannan ya baka daman iya mu'amala da wasu mutane da suke sama da kai a ilimi don tsotsa da amfana daga ilimin da Allah ya ba su ko ta sauti ko ta magana kai tsaye ko ta rubutu to wannan amfani ne ba su ne abubuwan da muke za mu faɗaɗa magana a kansu ba saboda gara ka sa abin da zai cutar da kai ka gyara shi shi ya fi maka fiye da kai ta ruɗuwa da abin da kake ganin shi nasara ne a gare ka Don duk wanda zai cikin duhu to yana cikin haske wanda ko baka same shi cikin haske ba ina zaka gan shi dole yana cikin duhu ne to matsalolin su ne abin da suka fi ci mana tuwo a farya kuma na san su ne babban manufar da yasa ake tunanin a haɗa wannan haduwa ta so za mu ɗauke su gwargwadon dama na lokaci sai mu ga waɗanda za mu iya amfana daga ciki daga cikin matsaloli da wannan kafafe suka haifar kuma mafi girma kuma mafi hatsari shine gurbata aqida na mutane sabili da duk mutumin da yake da ingantacciyar aqida to ana sa ran watan wata rana zai shiga aljanna sannan duk mutumin da aqidarsa ta samu matsala ko komai ya masa daidai to kuma komai bai daidai ba saboda ƙarshensa ba za ce kyau wannan mun sani dalilai da dama na alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar da abin da yake hatsarin mutuwa ba tare da aƙida ta musulunci ba kuma sun kwaɗaitar da mutuwa akan addini da wala ta mutunna illa wa antum muslimun duk umarni ne na alkur'ani da hadisi to wannan sun ba da daman da waɗanda a fili ba za su iya haɗa rabin rabin mutanen da suke wurin nan su koyar da su wata mummunar aƙida ba saboda sun san ɗabi'a ta mutane ma ba zai amshe ta ba to sai su koma irin wannan dandali su rakito mutane su haɗa su wani wuri mutum na ban ɗakinsa ko ɗakin matansa ko ofishinsa sai ya je ko wani abin da za ka iya ƙoƙarin bayyana sharrin abin da ke cikinsa da ilimi amma ina waɗanda suka nisanci ilimi da malamai na Allah sun ruɗu da abin da ya haiko da shi. to ga ashe yana daga cikin matsaloli da wannan kafa yake da shi gurɓata aƙida ta mutane wanda abu ne mai tsananin muhimmanci ga rayuwar mutum fiye da abinci da abin sha da matsuguni aƙida ta fi duk waɗannan abubuwa muhimmanci waɗannan kafafe suna taimakawa wurin ganin sun rusa su saboda irin mutanen da suke mu'amala da su in kana bibiya musamman shafukan facebook za ka sha mamaki ko ajiya na ga wani wanda ya rubutu da suna na musulmi wanda ba bukatar faɗi sunan shi ballanta na mu tallata shi abin da ya rubuta shi ne mutane sun gama wahal da kansu sun sha kishin ruwan banza da wofi tsammanin su wai akwai wata rayuwa da za su sake shiga bayan wannan kuma zai rakito duk shirman da zai rakito na ƙoƙarin gani ya kara magana ya yi wannan magana a jiya jiyan nan na ga wannan rubutu to kuma abin da zai baka mamaki sai ka je kasan wanda suke comment kashin rubutun za ka sha mamaki kwarai da gaske za ka gane ashe lallai wannan abu yana da hatsarurruka masu zaman kansu Abin da baka tsammanin dabba ma zai amsa da shi ba wallahi sai ka ga wani ya amsa ya hau ya zauna to da haka nan daga cikin matsaloli akwai mene yaƙar aƙida ta mutane ingantacciyar aƙida wannan matsala ce wanda mafita na shawarwari zai zo daga bisani na biyu daga cikin matsalolin da wannan kafafe suka haifar akwai rarrabuwan kan musulmi akwai rarrabuwan kan musulmi wani shi abin da ya shafi kafan yada labarai kaɗan ka koyar waɗannan kafafe na social network ɗabi'ansa shi dai ba zai iya maka rubutu na minti biyu da hannun dama ba ina nufin da larabci na addini sannan ba zai iya maka rubutu ko na minti uku da hannun hagu ba ina nufin boko ma'ana bai da karatun addini bai da karatun sanin rayuwa aikinsa kadai zuwa ya zaƙulo wasu abubuwa masu rikici a cikin al'umma masu rarraba kan mutane wanda ya san fito da su zai haifar da fitina tsakanin mutane to shi wani da ya hau wannan social network ko abin da yake nema ce ya rakito abu kaza ya kai wuri kaza ya ci mutuncin wanda zai ci mutuncin sai hada fitina wanda karshe dole wannan ya haifar da rauni a tsakanin al'umma dole wannan haifar da sarewan gwiwa ga wasu wanda suke da hazaƙa wurin ganin al'umma ta tsaye akan turban da ya dace to wannan yana daga cikin matsaloli da ake da shi sannan bayan wannan daga cikin matsaloli mafi girma akwai tozarta ilimi akwai tozarta ilimi daga cikin tozarci na farko shine da yawan mutane sun tsammanin cewa kafan intanet kadai ya ishe su su zama malamai a yau ya ishe su su san addini wannan taron araju da kani danganci ne wanda duk wanda ya faɗi ta ka to ba zai tashi ba billahi al'azim ba za ka taɓa ilimi ba sai ka je gaban malamai dole sai ka zauna an karanta maka ka fahimta ka ɗauki tsawon lokaci ana gurza ka ka yi haƙuri kuma ba tare da gaggawa ba to zuwa waɗannan intanet ya sa kawai kowa na ganin shi ma malami kuma babban abin ta kai ci shi ne ba wai ƙananan ɗalibai iri na irin ku na ƙasa hatta a cikin waɗanda ake ganin elite ne wanda ake ganin suna da karatu sun rudu da irin wannan abu saboda ni na san malamin da a jami'a yana karantar da ɗalibai da suka yi wata tambaya bai ya kalle sai ce musu izhabu ila shag gogul ku je wurin shag gogul komai na kuma wannan gogul din manta ba daga ka'aba fa aka yi ba ba daga saudiya aka yi duk wani shirme da kwamacala yana cikinsa makiyanka bal sun riga ma yanka farga a cikinsa ba kowa ne ke da rariyan tace fari da baki ba a cikin waɗannan kafar shi yasa da akwai iko ba kowa ne ma ya kamata a bashi dama ya hulɗa da waɗannan kafafe ba dan dai kawai rashin dama ne to kaga idan za a ce malamai za su hana idan su bacci su yi bincike su yi karatu na tsawon lokaci suna gina al'umma sannan kai ke tsammanin za ka iya samun ilimi rana ɗaya kuma ya fi nasu albarka kuma ka fi su gaskiya ta irin waɗannan kafafe to akwai yaudarar kai a cikinsa su waɗannan mataimaka ne ba laifi ba ne ko aibi idan ka faɗaɗa wani abu na ilimin ka da abin da kake da yaƙinin ingancinsa a cikinsu to amma dogaro da shi kaɗai wannan ba tarbiyya ce ta musulmi ba tarbiyyar musulunci shine ka tashi ka je ka nemi ilimi a wurin malamai masanansa ma'abotansa da haka launa na daga cikin matsaloli da ake fuskanta yan uwa musulmi daga ciki na matsalolin wurin tarbiyya akwai yada labarai waɗanda ba su da tushe ba su da gindi in ji bahaushe mutum yana da gaggawan ashe shi ya fara fito da abu a facebook wurin shi aka fara ji ya shi ku misali ganin wata da aka yi magana kwana biyu da suka wuce wani ma ba zai jira ba ƙarya zai yi shi zai tsara da kanshi ya yaɗa ma mutane kuma ƙarya ne to saboda haka nan akwai buƙatar daga cikin matsalolin mu fahimci yaɗa labarai marasa tushe mutum zai ce abu kaza ya faru a ce a ina ya ce a katsina in ka bincika a katsina sai a ce a jigawa aka ji har ka gama kara da inda za ka kara ba za ka ji gaskiyar magana ba to abin da ya fi wannan sharri a wannan babi shi ne za ga mutum ya ɗauki magana ya ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah ya ce wanda ya kaza ya kaza kuma wallahi karya ne ba hadisi ba ba ma gaskiya ba a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kadaba alayya muta'ammidan fa la tabawwa maqadahu minan nar duk wanda zai mun ƙarya da gangan to ya je laliba tuntuni dama aje masa kujera a jahannama tana jiran shi to a yau ka duba ka ga mutum nawa ne masu kwafi and test na abin da ba su san ingancin sa ba kuma a kawo maka tsuran magana ba madogara tsuran magana ba madogara alhalin mu mun san cewa al isnad min ad-din laula al-isnad qala man qala qala man sha'a ma sha'a kowa sai ya faɗa abin da ransa ke so amma mu ce magana ka ce sammu lana rijalakum wannan magana da ka faɗa wa ya riga ka faɗin ta malami na shi kuma fa malami shi har a koma kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan ciki lafiya baka lafiya daga lokacin da mutum ya faɗi magana ya fara inda inda to kaga wannan ba abin da kai zaka ɗauke shi a matsayin abin bauta ga Allah ba to amma mutane daga cikin matsalan wurin tarbiyyar wannan yana ciki ba ma iya ba su kula wanda ya kamata sannan daga cikin abin da ya haifar na lalacewar tarbiyya akwai sanya hotuna ko maganganu masu tada hankali wanda a matsayin dan wanka musulmi ba a halasta ka tsoratar da shi ko ka cutar da shi da wani abu wanda ba tsari ne na shari'a wani shi ba su da ɗabi'a in banda sa abubuwan da suke da tada hankali da tsoratar da al'umma a cikin dukkan irin waɗannan kafafi wani da gaske abin da ke sa shi haka shine shi dama abin da ya zo kawai neman suna ne da fuskan mutane to in ya ce zai yi abin da ya kamata an riga shi tunda kuma shi ba kwaɗayin lada yake ba kaga hanyar da zai ɗauka kaɗai shine halit tu'ra ka saba ma mutane don kai a sanka to akwai irin waɗannan matsalolin wani zai zo sai ɗauko abubuwa kawai ya rinka kawo ma mutane waɗanda ya san cewa wannan abin da zai da zai kawo ya saba ma tarbiyyarsu na addini ya saba ma al'adarsu ya saba ma abin da aka gina su a kai to zai ɗauko wasu abubuwan ka gani cewa abubuwa ne na turawan yammacin duniya waɗanda su suke a wurinsu na rashin tarbiyya da fitsara da tambaɗewa amma sai rinka kawo cikin irin al'ummarmu wanda ta ginu da tarbiyya na addini to wani na daga cikin matsaloli waɗanda ya kamata a kiyaye su sanan daga ciki matsalolin da social media cike da shi akwai cin mutuncin mutanen da bai kamata a taɓa su ba musamman malamai na addini zai baka mamaki kwarai da gaske katar da malamai suna saɓani a junansu a matakinsu a ƙarfi irin nasu amma sai ka samu ƙaramin ɗalibi shine ke ɗaga alƙalamin sa yana jarrahawa yana abin nan da sauransu wannan tabbas rashin tarbiyya ne addinin musulunci mun sani ya ginu akan cewa mutane ba za su taba gushewa suna sabani ya junansu sabani wani abu ne sananne kuma yana da ladubban sa'ai a musulunci yana da haƙoƙi na kiyaye wa juna to a lokacin da su malamai manya su ne suka cancanci yin wannan a junansu sai da 'yan ba mu tafasa ba har mun ƙone su kuma su suka kowa ta wutar fitina a cikin mutane kuma ba su ɗaukan gaba wanda ke haifar da maslaha ga al'umma sai dai gaba da zai haifar da saɓanin haka ɗin wannan shi ma yana daga cikin matsaloli masu girma da ake fama da su a waɗannan kafafe ɗin sannan daga ciki yan uwa musulmi akwai illa na abin da ya shafi matsala ta yada alfasha a cikin al'umma tun daga abin da ya shafi zinace-zinace da makamantansu a wancan gab da ramadana ta bara da muka wuto ba wannan da muka gama yanzu ba akwai abu da ya faru da wani matashi mai ban tsoron gaske wanda ya kamata ya zamto abin kallo a idan duk wani matashi da yake social network yaro ne matashi yana ganiyan ƙuruciyarsa irin website din nan na pornographic da ake da su na yada batsa da maka da alfasha da tsaraici da zinace zinace da sauransu irin waɗannan website din ya shiga da kuɗinsa ka san mutum zai iya subscription sai abu da makamantansu to sai yayi da irin wannan ɗaya daga cikin waɗannan kafafe din kuma har sai yayi da dama irin yadda za a iya bashi daman ya wasu ma su musharaka a cikin abin ne sai ya sanya duk abokanansa kusan mutum shida duk abin da aka turo mai inbox ɗinsa kai tsaye kawai ya wuce wurin waɗannan mutum shida abokansa ne in ya shiga musu su kuma suna da grup da za su haɗu su tattauna su yi tsaran su yadda ransu ya so kun sun haɗu a zahiri to yayi abun ba jimawa sai ya hatsarin mota ya rasu lokacin da ya rasu wannan abu a kaduna ya faru lokacin da ya rasu sai suka ga ah, ya rasu amma kuma har yanzu yana turo musu saƙo to kuma dai ka san bayan da za a yi na kabari ya maka facebook ko whatsapp hankalinsa ya tashi akwai hanyoyi da ake bi na reporting din mamaci a waɗannan kafafe da musamman facebook mutum da ba fagen su bane misali ba su muke nema ba akwai inda za ka yi kai reporting cewa wannan mai account din ya za su yi maka tambayoyin da in ka cika sun san da gaske ka san shi kana da kusanci da shi sai su rufe shi to da suka zo daga cikin tambayoyi suka tambayi password ko na a makamancin wannan da suka abokan suka yi reporting cewa wannan ya rasu suna so a rufe abin nan ɗinsu shine sai suka ce ai ba zai yiwu ba har sai sun amsa waɗannan tambayoyi duk tambayoyin da aka yi musu sun kasa amsa su duk tambayan da aka yi musu su biyar ɗin ba wanda ya iya amsawa sai suka ce to gaskiyar magana su ba su yadda da su ba da haka nan abu ɗaya za su iya musu ƙoƙari shine su yi haƙuri har tsawon lokacin da ya yi subscription din nan ya ƙare to ba za su yi renewing ba tun da kuɗin shi ya ƙare kun san na tsawon wani lokaci ya yi shekara hudu shekara hudu to abinda nake so ku kaddara a ce kullum za a ɗago ma mutum mummunan aikin da ya gadar a ban ƙasa har tsawon shekara hudu yana ƙabari inna hada na al bala'ul mubin shekara hudu haka nan sai dai da ya shigo su deletin da ya shigo su deletin da yawan su ma sun tuba sanadiyar mutuwar shi ka gara alkiyama ma ba lallai ne su haɗori ɗaya to wannan fitina ce yanzu in mutum na tsaye da waya kana zuwa ku suka gaya sauke sikirin to Allah ya kyauta mace ce ko namiji to waɗannan suna daga cikin uwa musulmi wallahi al'azim wannan na yaran nan kaɗan ne kaɗan ne daga cikin irin matsalolin da ake fama da su to kuma duk lokacin fada mutum ya shiga irin waɗannan ya nutse karka raba ɗaya biyu ya riga ya ma alƙur'ani hijira dan duk wanda ya kai wannan matakin ba za ka same shi yana kiyaye azkaru sabaki wal basar dan da ya kiyaye su tabbas da sun hana shi daga wannan mummuna aiki na shi daga cikin matsaloli yan uwa musulmi na social media shine tozarta ibada musamman sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam mun san yanda ya koyar da mu al'amarin sallah bai dauke shi da sauki ba ba a sausauta ma mai lafiya da mara lafiya ba har sai in ya kai matakin da ba zai yiwu ba babu ibadan da har a fagen daga ba a dauke maka ita ba sai sallah to amma sakamakon waɗannan kafafe duk da cewa sallah ita ce abin da kowannen mu nan ke fatan ta masa ban da gidan duniyar kuma shine abu na farko da za a yi bawa hisabi akan sa ranar alkiyama amma waɗannan kafafe sun shagaltar da mu shagaltar wanda hamma mun tozarta ta shi yasa za ka iya ganin mu da siffa ta kamala amma ayyukan mu ba na kamala ba waɗannan sun taimaka wurin ruguza tarbiyyarmu da tozarta wajibai kuma duk sanda mutum zai tozarta wajibai to yana kusa da kaba'ira yana kusa da abubuwa na saƙo waɗanda za su duhu wa zuciyarsa ta kasa ɗaukar saƙon da Allah yake so ta ɗauka inda mutum zai lizumci abin da Allah ke so musamman na sallah to tabbas za ta taimake shi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kenan tozar tatan shi ya bada damar alfahsha da almunkar din suka riske mutum to ya kamata lallai dukkan wanda zai hulɗa da waɗannan abubuwa ya san cewa wannan matsala ce mai girman gaske za ka gani za a kira sallah masallaci zai cika masallaci ba zai cika ba za ka iya wucewa kusa da masallaci ka tabda musamman matasa duk wayoyi ne a hannunsu a kira sallah a tada ikama wallahi suna zaune kuma menene ya hana ku tashi ina so wani chat conversation wani abu nake karantawa ko nake downloading nake jira sai na yi kaza to wannan fitina ce mai girman gaske wanda kar mu manta Allah madaukakin sarki ba shi da alaka da mutum sai ta hanyar biyayya shi yasa bai haifa ba ba a haife shi ba in kana neman abun hannunsa ba sai yi masa ɗara to ba daidai ba ne mutum musulmi ya bar rayuwarsa ta ƙare da irin waɗannan al'amura daga cikin illoli na waɗannan kafafen sadarwa akan tarbiyya Shi ne sauƙaƙe ma mutane sauraron waƙe-waƙe da maganganu wanda suke na baza. yana da sauƙi wani in ya shiga akwai yau ɗin da zai download wasu group suke da shi haka za a yi ta turowa wanda kuma wannan waka din mun sani malamai magabata sun magana akan cewa tana haifar da munafurci a zuciyar mutum fiye da ne yanda ruwa ke tsarar da ciyawa a ban kasa shi sa su daga cikin magabata faɗin Allah madaukin sarki wa minan nasi mai yashri lahwal hadith li yudilla an sabilillah wasu daga cikin sahabbai suka ce wallahi waka ake nufi da wannan da wannan ayar to dan haka nan zai yi kyau kwarai da gaske kullum abin da za ka ji a waɗannan kafafe ka rinka hararo da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka wallahi sai Allah ya tambaye ka game da sura na alkiyama ina ka tafiyar da su a ina ka karar da su alqur'ani shine abin da ke sanyaya zuciyarka ko kana da wani fitaccen gwani har ka kana cikin wani grup da kullum sai an turo wani to wannan abin kulawa ne uwa musulmi duba da yanayin lokaci daga cikin gurɓacewar tarbiyya mai tsananin muni a wannan kafa sai shine haifar da zinace-zinace duk da na kawo wani bangaren shi a baya amma abin da ya dawo da hankali na kansa shine illar ya tashi hata daga kan samari da kake gani yanzu abu ne mai sauki tana ganin mace kamanniya ba ta fita gida sai da sura na kamala tana da aure tana da 'ya'ya amma wallahi samarinta sun fi biyar a waje wallahi al'azim wannan ruwan dare ne gama duniya a social network duk wanda ke hulɗa da wannan kafafen ya sani tana da wanda za ta haɗu da shi wuri kaza zai sai mata kaza ya turo mata kaza ta san lokacin fitanka ta san lokacin shiganka ta san shi irin lokacin da za ta bashi ya yi magana da ita ko ya kira ta ko ma su haɗu to idan har an ce gidajen auren baki waɗanda sun ma riga sun samu katangan abin da ya kamata ya katange su daga zina kuma su ne ke da wannan ɗabi'a sai ka san matsala ba ƙarama ba ce to a mazan ma akwai wannan da yau a ka na whatsapp ko na facebook musamman whatsapp wanda bai da lambanka zai ga alamar kamar mace ce ke da wannan lamban za ka sha mamaki za ka sha mamaki za ka ga mutane da ba kai tsammani ba suna maka magana tsammanin su mace ce kuma maganganun rashin tarbiyya to gaskiya wannan matsala ce wanda ko ita ta isa ta haifar da irin fitinan da muke ciki a rayuwa da tsanani kuma mu sani inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim su da aka yan musulmi wannan matsaloli ne kaɗan daga cikin matsalolin da ya kamata mu fito da su insha Allah ta'ala na san za ku iya riskan takardar da aka umarce mu da mu rubuta na mun faɗaɗa bayanai a ciki waɗanda na san in Allah da za su amfane ku a ciki za ku je aikin malamai a social media mu lokaci ba zai ba mu dama mu kawo shi ba ciki akwai maganan musulunci da fasahar zamani har sun kai goma ana ɗauka hudu ne shi yasa ma na zo nan a guje <laughs> so saboda haka abinda nake so a gurguje mai magana a kai ne, ina mafita game da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa na matsalolin tarbiyya wato a cikin al'umma mafita na farko wanda shine ya fi kowanne ƙarfi shi ne tsoron Allah kowannen mu ya sani akwai ran da za a tashe shi tsirara gaban mahaliccinsa akwai ran da za a zo ma da ayyukanka jibge wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada wallahi sai Allah ya kawo maka ayyukanka kuma sai an auna su auna adalci da yanda kai amfani da waɗannan kafafe na alkhairi za ka gani da yadda yi amfani da su na sharri za ka gani wa'allai an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa al to dan haka nan ya rage gare ka ka ji tsoron Allah ka tuna ran da za a tashi a bambance fari da bakin ayyukanka akan waɗannan abubuwa da hannuwanka suke da hannu za ka danna ka latsa ka tura ka ɗauko ka canza shi kuma Allah ta'ala na cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai hannuwan ka san shaidan me kai mutum nawa ka tura ma alheri ka rubuta ko sharri duk za su gaya ma Allah don su tabbatar ba don Allah bai sani ba don ai ma cikakken adalci to mafita na farko kenan duk da wani abu ya subuce a bayani na na baya yayin nawa wanda shi zai biyun ta malam Ismail sahabi Allah ya kara masa lafiya ya nusar da ni daga cikin illoli masu karajin yancin yan adam wannan abu yana daga cikin matsaloli da aka fuskanta a social network kuma ake kan fuskantar su za a zo maganan yancin yan adam a ce gender equality daidaiton jinsi ya za a ce lizzakari mislu hazzin unsayin wai a gado mace tana da namiji na da kasan mata biyu wannan ba daidai ba dan adam yana da dama ya fito ya faɗi abin da ya ga dama yana ga dama ya kaza alhalin mu a musulunci mun san magana na daga cikin abu mafi hatsari da mutum zai iya yi ta jefa shi wuta magana kalma yanda take shigo da mutum musulunci da kalmar shahada haka take fidda shi a guje suratul tauba ta ishe mu misali wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab ko قل wa الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم bada إيمانكم ɗazu dazun nan suna masu imani yanzu yanzu Allah ya ce sun kafirta me ya haifar musu harshe ne kuma a maganar da kila ba su ɗauke ta da wata abin nan ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa mana mutum da ta faɗin magana a cikin gaskiya bai ɗauke ta da daraja ba har ta kai shi wani matsayi a wurin Allah kamar yadda zai ta faɗin barna ya raina sannan kuma ta ja masa fushin Allah to da haka nan waɗannan masu ƙarajin 'yancin adam suna daga cikin da suka lalace tarbiyyar al'umma wasu za ka gan an magana sai this is barbaric behavior wannan wani backward mentality kuke fama da shi ci bayan tunani kuke da shi ya ana wani century new millennium kaza kuna kawo abin da shekara dubu ɗaya da kaza baya to duk wannan masu ƙarajin yanciyar adam su suke haifar da irin wannan gurɓacewar tarbiyyar su da haka nan dai mu koma kan mafita na faɗin mafita na farko shine mu ji tsoron Allah saboda idan ka san cewa inna alaikum Hafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ya kamata ka shiga taitayin ka duk abin da kake akwai masu daukan ma Allah record ba dan bai sani ba sai dan ai maka adalci ran da zaka haɗu da sakamakon aikin ka to dan haka nan wannan shine abu na farko dole ne in mutane ba su ji tsoron Allah ba to babu abin da zai iya gyaruwa ƙarfi kadai bai gyara mutane karfi kadai zai gyara mutane abu na biyu daga cikin mafita shine neman ilimi annasi ilimi mai amfani saboda duk wanda kaga yana saban Allah akwai cuta a sani, inda ya san Allah hakikanin sani da ba zai abin da kaga yana yi ba to shi kuma Allah ba a sanin shi sai da ilimi shi yasa ayan farko suran farko kiran farko umarnin farko Allah ce ikra tashi kai karatu dan in ba karatu sai kai ta sukuwa akan shirka ka dauka dokin tauhidi kake kai in ba karatu sai mu ce ta fusa ta Allah ya dauka burge Allah yake to dole mafi karanci matasa iri na dai ba mu da uzuri dole mu tashi mu ba addini kariya ta fuskan yin karatu namijin karatu hayaniya da rikici a yanzu ba namu bane kwata-kwata wannan ba namu bane ka bar waɗanda suke da ƙarfin ƙashi su yi mu kam ku zo mu je mu alifin ba'un tukuna don har yanzu ba mu san shi ba to akwai buƙatan wannan sannan daga cikin mafita na gaba wajibi ne hukuma su ji tsoron Allah su shiga cikin wasu daga cikin irin waɗannan al'amura wajibi ne saboda haƙƙi na al'umma da gaske akwai kiyaye musu addininsu da hankulansu kuma waɗannan kafafe ana yada abubuwan da sun saba ma hankali da addini Allah ya saka wa ƙasar Saudiya da alkhairi yanzu su kaga ko wannan WhatsApp din a Saudiya ba za ka iya video call ba ba za ka iya audio call da shi ba video ba ka tambayi duk wanda ke can sai dai in kai kai daga nan amma daga can ba kai saka iya fita ba sun tsara duk irin wani duk yawancin wasa kafa na batsa ko na alfasha da ka latsa za ce ma nan ba wurin shiga ba hukuma ne ce wannan yarjejeniya ne tsakaninsu da masu harba satellite wannan kasan dole ku tsare ba mutane addininsu eh mun yadda to dan haka ba za ku shiga wuri kaza wani ba wanda zai accessin ya shiga ku kaza shi yasa ma in ka dinga matsawa sai ka yi kawai za ga an zo an blocking ɗinka ne ko a bata email din naka ko a bata abu kaza naka to ka ba hukuma ba ba mai iya irin wannan saboda shi malami wa ma alayka li illa albalag isarwa malami ke amma umarni da zartaswa ba na malami ba na hukuma ne wanda wannan ya kai ni mafita ta gaba din shine dole malamai su taka rawan gani yana daga cikin abin da ya haifar da matsaloli a baya nisantan mutane masu nagarta a irin waɗannan kafafe nisantan su ko dai ta kai tsaye ko kuma ta baibai Ina ce ta kai tsaye waɗanda suke da dama da alƙalami da lokacin rubutu lallai baya halarta lokacin da mabarnata ke ɗaga alƙalumansu sannan wanda suke mazajen kawo gyara ne kuma su sauke nasu alƙaluma wannan yarda da cin yaƙi ne an ci mu da yaƙi in muka yi haka to wajibi ne duk wanda Allah ya bashi wata dama da zai iya sakin wani abin da ya san alkhairi ne ga al'umma to lallai malamai akwai bukatan ya ashe ku karamin misali a baya farkon musamman facebook a harshen hausa wanda suka fi kowa cin karansu ba babba kasu ne masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci kasuwansu kaman ba gobe amma daga lokacin da Allah ya kawo zarata na gaske suka miƙe sai ga sun koma haba'an mansura fa amma zabadu fa yadhhabu jufa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkutu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amsal to in kaga ƙarya tana ɗagawa gaskiya ce shiru ne da haka malamai akwai gudunmuwar gudunmuwa ta bai bai da na ce shine wani malami bai da lokacin da zai ɗaga alƙalami ya rubutu bai da wannan wani malami bai da mada wanda zai tsaya ya wannan din to amma yana da ɗalibai da ya kamata su lizumce shi saboda karatunsa yana da tasiri da gudunmuwa wurin gyara al'umma su su jiɗinci wannan ɓangaren na yada abin da yake na alkhairi wannan mafita ce mai karfin gaske sannan a gurguje an nuna mun lokaci mafita na biyun ƙarshe shine iyaye su ji tsoron Allah su san me suke ba 'ya'yansu kuma me 'ya'yansu suke a gidajensu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi sai Allah ya tambaye ku akan wannan amana da ya ba mu sannan makarantu dole su ba da gudunmuwa wurin ba irin waɗannan ababe kulawa ta yin dokoki a makarantar da kuma yawan nasiha wa mutane akan illoli na irin waɗannan abubuwa yan wa musulmi abinda na faɗa ya zama daidai ina roƙo Allah madaukakin sarki ya tara ni ni da ku a cikin lada abinda na faɗa na kuskure ina neman gafaran Allah a cikinsa ina roƙon Allah yadda ya haɗa mu a wannan wuri ya maimaita mana wannan haɗuwa fi jannatin wa nahar في مقعد صدق عند مليك مقتدر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Malam آه، Malam آه، عمر شيخ زاريا ubangiji Allah ya sa kaya da alkhairi a gaskiya